الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب قول الرجل فداك أبي وأمي باب دزي بياني أكان halaccin ko rashin halaccin ka kalli wani ka ce masa fida ka abi wa ummi ka ce na ba da fansar mahaifiyata da mahaifina gare shi bambancin wancan nafsi la ka san a ɗabi'a mutum ya fi son kanshi fiye da kowa ko ba haka bane sagidu na umar radiyallahu anhu ya ce ya fi son annabi sama fiye da me fiye da 'ya'yansa da iyayensa manzo sai ya ce hatta al'ana ya umar ya ce ya ma'aikin Allah na fi son ka sai dai kaina ya ce hatta al'ana ya umar ya ce na fi son ka fiye da yadda nake son kaina sai ce al'ana ya umar to kaga wanda shara'i ne ka so shi fiye da yadda kake son ka a cikin mutane shine annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa can babun sai ya ce ne nafsi lakal fida'u nan kuma ne fidaka abi wa ummi حدثنا قديسة ابن عقبة بن محمد السوائي malamin su al-imam bukhari ne malami ne mai ban sha'awa eh, abubuwansa malamin al-imam bukhari ne kuma malamin malamansa su al ahmad duk sun yi karatu a wajen shi su al ibn abi shayba su abdurrazzaq sanani duk almajiransa ne qabisa ibn eh, uqbata eh, a suwai a nan kuma abinda zai burge ta shi kan shi Al'imamul bukhari kaga ya karɓa daga inda malamansa suka karɓo to shine kabisa shi kuma kabisa malamai suna cewa tun yana ɗan ƙarami ya zama malami shi sa za ka ga ya rasu da wura'ai shekara ta ɗari biyu da sha biyar ya rasu saboda tsakaninsa da alimamul bukari akwai kusan shekara kusan kusan arba'in da wani abu sai da ya rasu alimamul bukari ya zo ya rasu shekara su kusan arba'in da wani abu ta zararsu to shine ya mana riwaya qala haddathana sufiyanu wani sufyan kenan as-sawri eh, shine shine shi ya karba a wajensa ibn uyayna bai kai ya karba a wajensa ba bai karba a wajensa ba eh, abin nan kai shi bai karba shi qabisa bai karba daga ibnu uyayna ba an sa'ad ibn ibrahim qala haddathani abdullahi bin shaddad qala sami'tu ali ibn abi talib radiyallahu anhu yaqul yace ya ji sajiduna ali dan abu talib yana cewa ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yufaddi rajulan ban taɓa ganin manzo Allah sama ya kalli wani ya ce ka abi wa ummi ba ga wani in ba sa'adu ba وأن سعد سعد بن أبي وقاص شحرغن سعد ولن دعتي كيران سيدة سعد سوء أفني سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة فننسي سعد بن عبادة فننسي سعد بن معاذ أبو سعيد الخدري سننسى سعد أما لم يشتهر بذلك ishtahara bi kunyatihi ya shahara da da alkunyar sani da yawa an ce waye sa'ad ibn malik ibn sinan ba su san shi ba shine abu sayyid al-khudri amma waɗannan ukun da an ce sa'adu sayyidul ausi da sayyidul khazraj sannan kuma sai al-muhajir sa'adu ibn abi waqas adul ashar al-mubashirin bil janna sannan kuma ɗaya daga cikin daga cikin wanda walayarsa ta tabbata a fili ko mun san shi ai sami'tuhu irin irmi fidata abi wa ummi manzo Allah su ne ce har ba na ba da fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka ya kai sa'ad irmi kaga wanda ramyu din sai ya kama sa'ad sa'ad radiyallahu anhu shi ne shi ya zama ne shi ya zama shi ya zama ka'idu jaishi kadisiyya shi ya jagoranci rundunar yakin kadisiyya aka je aka yi yaƙi mai girma wanda tarihin musulunci ba da za ka kaba da shi baka faɗi kadisiyya ba domin shi ya kawo ƙarshen rugujewa daular farisawa masu bautar wuta to shi ne wannan Mu kaga wannan hadisin dai fikihun da yake karantar da mu annabi sama ya ce fidaka abi wa ummi kuma ba a taba ruwaito ya ce ma wani ba sai sa'ad a nan kuma shi zai ba mu cewa wannan fadlun min fadilatu min fada'il sa'ad dai daga cikin falalolin sayyidina sa'ad ibn abi waqqas annabi sallallahu ya kalle shi ya ce masa fidaka abi wa ummi wa lam yusma annahu qala hali ahadin qala huwa bayan shi ba a taɓa jin manzon sama ya ce ma wani ba wannan hadisi ne sahihi bukhari da muslim da tirmidhi sun ruwaito shi da ibn majah da wasunsu حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه بابا شين بريدة بن الحسين شي بابا بابا عبد الله بن shine yace an abihi an abihi ai daga wake nan daga borai da tubul al-husayb radiyallahu anhu kharaja an-nabi sama ila al-masjid manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya fita masallaci ya fito masallaci ga gidan shiga masallaci wa abu musa ya qara a daidai wannan lokacin sayyiduna abdullahi ibn qais al-ash'ari abu musa yana karatun alqur'ani wanda yana cikin al-arba'a الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منه أبو موسى الأشعري yana cin mutum hudu da manzon sun ya ce a karɓi alƙur'ani da gare su faƙala sai ya ce man haza manzon sun ya ji daɗin ƙira a abu musa ya ce waye wancan faƙultu sai na ce ya tambaya ya ce waye wannan faƙultu ana buraidatu du'intu fida ce ya ma'aikin allah ni ne buraida ni Allah ya sa in zama fansa a gare ka qala qad uqiya hadha mizmaran min mazamir ali daud ce kwanta hakika an bashi wata sarewa mai dadi irin sarewar da aka ba annabi daud alaihi salam min mizmar mizmar dadin murya shine mizmar asalin mizmar sarewa sarewa sarewa da ake amfani da ita ta bada da eh, su kayan kiɗa suna da daɗi ko in ka tsaya kana sauraron na duniya ba za ka saurara na lahira ba sau daga kayan kiɗa suna cikin jarabawar duniya da aka mana mutum ya jure ya haƙure ya ƙyale su a duniya to sai ya na lahira in kuma ya ce na duniya zai riƙa saurara to shi kenan sai a bashi da na duniya to kaga mizmar ke asalin mizmar eh, sarewa da ake sawa a baki to shi ne manzon sun ce an ba abu musa al'ashari wannan kaga wannan yana nuna na farko annabi sama yana kabarsa sahabbansa ya ga halin da suke ciki sannan hadisin ya nuna mana sahabban manzo Allah sama suna tsayawa su karatun Qur'ani a masallacinsa da daddare domin wannan ya faru ne da daddare sannan hadisin ya nuna mana halaccin ka ce fidaka eh, ana fidaka ko abi wa ummi fidaka ana ce ma wani ba annabi sallallahu alaihi wasallam domin gashi shi manzan sama ya ce ma wani sannan hadisin yana karantar da mu ya halatta a yabo mutum idan ba a jin tsoron wannan yaban zai ja masa fitina amma in ana ganin wannan yaban zai ja mashi fitina to a nan sama a wata riwaya ya ce ya kashe an kashe mutum kisa ne a yabi ka a gaban ka in yaban zai ja maka fitina a zuciyarka mutum ya kara wani barin kasa nan mazan sama ya yabi abu musa akwai riwayar da ya faɗa masa da bakin sai ce laqad ta mizmara min mazamiri ali dawud hmm? sannan hadisin yana nuna mana muna son karatun ƙur'ani mai daɗi ko baka iya murya ba ka koya shi ya sa muke rinjayar da ƙauli rajihi shine ya halasta a a akwai kwai wani mai kira'a sabanin abin da wasu malamai suke tafiya a kai na wannan zamanin kama a shek baka rahmatullahi alai a cikin littafinsa bida'ul qurra'il qadimatu wal mu'asira yace bid'a ne karɗa kwaikwayon wani malami to amma wannan magana ta sa ƙaunin marjuh ya halatta ka koyi murya wani idan baka iya murya ba ba kowa Allah ce ba shi murya ba eh. ka koyi ka samu wani malami wanda ya zama ya iya kira'a yana da murya mai daɗi ka koyi kira'a ta ba laifi ba mun gane Allah gafarta musu to shine wannan shi annabi Dawud alaihi salam Allah ya ba shi murya mai daɗi idan ya zo yana karanta zabur to sai tsuntsaye su ma tsuntsaye sai su zo su gewaye shi kawai suna yi ya jibalu awwiri ma'ahu wa tsayyir wa alanna lahu alhajij awwiri ay karriri aw aidi aw raji'i ku yi tare da annabi dawud alaihi salam to sai ya zama idan annabi dawud alaihi salam yana yi sai su zo su gewaye shi tsuntsaye kala kala abin nan sarki ne a agon maza ne a kanari ne a'a agwagwa ce a'a zabu ne duk sai su zo su yi annabi dawud alaihi salam annabi dawud alaihi salam yana yi su ma suna yi awwidi ma'ahu Allah ya ba su umarni eh. kaga wannan falala ce ta annabi dawud alaihi salam Allah ya ba shi murya saboda ka mutum ya kokari ya zama yana da murya amma dan Allah in zai yi karatu ya dan Allah kada kuma mutum ya fitinu daga cikin fitina wannan zamanin ƙura'u sun koma kuma suna waƙoƙi akwai fitina a ciki a ce mutum makarancin ƙur'ani ne kuma ya koma ya zama mawaƙi kaga an shiga bala'i in za a wani biki to sai a shi Allah shirye mu